This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da ko mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Kuna ma iya sauran wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran masu salamu alaikum yanzu ma tare da Usman Ahmed Kabara da sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan hantsi. Za mu kawo muku maimaita shirin ciki da gaskiya da kuma sharhin da wasu jaridun arewacin Najeriya suka yi cikin mako daga bisani ku saurari filin ra'ayi daga bakin mai shi yanzu ga labaran duniya. Jama'a tare da sallama ga kuma cikakkun labaran. A jiya Talata Amurka ta yi Allah wadai da mummunan harin da 'yan ta'addar Boko Haram suka kai Maiduguri a arewa maso gabashin Najeriya. Tagwayen hare-haren da suka tashi a ranakun 23 da kuma 24 ga watan Oktobar nan da muke ciki, wanda ya kashe akalla mutane 42 ya kuma jikkata fiye da guda 100 kamar yadda hukumomin ƙasar suka bayyana. yawan amfani da yara musamman kananan 'yan mata wajen kai harin kunar bakin wake wani abu ne mai razanarwa sannan hakan na nuna kazamin aikin 'yan ta'addar wajen aikata ta'addanci ga al'umma musamman a arewa maso gabashin najeriya da yankin tafkin chadi kamar yadda kakakin ma'aikatar wajen amurka john kabi ya bayyana a jiya cikin masu zaben raba gardaban kundin tsarin mulkin kasar congo sun yi rinjaye da gagarumar nasara game da zaben da zai bayar shugaban kasar denis sassou nguesso damar sake neman takarar shugabancin kasar sakamakon da ya fito a hukumance ya nuna kashi 92 na masu zaben kwaskwarimar ya haifar da sakamako da kashi 72 yan adawa da tuni suke wato juyawa zaɓe suka juya zaɓen baya da cewa mutane kaɗan ne suka fito shugaban yan adawar kasar pascal tatin mabiyala ya kira da a yi watsi da wannan zaɓe kada na kada wato na ƙuri'ar da aka kada domin yin kuskure maga tsarin mulkin ƙasar a wani rahoto da ya shafi zaɓen kasar Ivory kuma jiya talata ake sa ran hukumar zaɓen kasar ta bayyana sakamakon farko na zaɓen da aka yi zaɓen da ake kyauta zaton zai baiwa shugaban kasar Alasan Watara wani wa'adin shugabanci hukumar ta kiyasta wato ta kiyasta an fito zaben da kashi 60 sai dai kungiyoyin fararen hula sun bayyana cewa da kaso 53 za a danganta fitowar jama'a jam'iyyar adawa ta national coalition for tana ta babar fitowar jama'a sun bayyana cewa mafiya yawan 'yan kasar sun yi zaman su ne a gida ba tare da fita zaben ba wadda hakan ya nuna waɗanda suka yi zaben ba su wuce kashi 20 cikin 100 ba su ma kasar a kasar tanzania dan takarar jam'iyya mai mulkin kasar john magufali tana wato jam'iyyar ce take kan gaba a jiya talata amma mafi yawancin 'yan majalisar ministocin kasar sun rasa kujerunsu bisa ga yadda kidayar zaben kasar da aka gudanar ranar lahadi take tafiya ministocin sun rasa samun nasara dan takararsu a bangaren gamayyar 'yan adawa ciki har da chameda wadda ita ce babbar 'yar adawar jam'iyyar kama, eh, kama ko kuma ca mafinduzi ko kuma CCM a takaice da ta daɗe tana mulki ana sa ran zaben shine mafi tsanani a tarihin zabukan ƙasar inda CCM ke fuskantar kalubale ga mulkin tsawon shekaru labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya banki Mun ya yi tur da harin saman da ya fada kan asibiti a ƙasar Yamal inda ya ce asibitoci da ma'aikatan asibiti suna da kariya a ƙarƙashin dokokin ayyukan jin kai na duniya ya kuma buƙaci a gudanar da binciken gaggawa don gano inda matsalar take ba tare da son kai ba. wanda abin ya faru ne a arewacin yankin sa'ada da ke yamal kungiyar jin kai ta likitoci da ake kira dr doctors without borders sun faɗa a jiya talata cewa harin sama na sojojin da saudi ke jagoranta ne ya fada a kan asibitin amma ba a sami mummunar jikkata ba daraktan kungiyar ayamal mai suna hassan bochnen ya ce ya kuma kushe yadda gamayyar sojojin suke kai hare-hare da jiragen saman yaƙi ya ce kwanan nan sai da kungiyar dr Suza'ud boda suka ba wa gamayyar sojojin taron dangin taswirar yadda asibitin yake da kuma wajen da yake don gujewa irin wannan abu to labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murai amurka a nan washington dc ma'aikatan ceto na ta faman ƙoƙarin cimma wurare da suke can da nesa a wurare da a pakistan da afghanistan da girgizar ƙasa mai awon mai nauyin awo bakwai da digo biyar ta auku a ƙasashen ta wa tare da halaka akalla mutane 360 da raunata fiye da mutum 2,200 tsakanin ƙasashen biyu shugaban afghanistan ashraf gani ya fada a shafinsa na twitter a jiya talata cewa yawan mamatan ƙasarsa ya karu zuwa 115 sai kuma waɗanda suka jikkata da suka kai akalla mutane 518 a yankuna tara na ƙasar ta afghanistan mutuwar ta haɗa da wasu 'yan mata ɗalibai su goma da aka tattake su a garin gudu lokacin da suke kokarin wato lokacin da suke kokarin ficewa daga gine-ginen da ke layin faduwa a lardin takir masu aikin agaji sun ce taimaka dukkan wurare da ke girgizar kasar ta shafa zai ɗauki lokaci labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka shugaban shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya wadda ya fara ziyarar aiki ta kwanaki hudu a kasar India jiya talata ya kira ga sabon oni na Ife ya baiwa gwamnatin tarayya haɗin kai a yunkurinta na haɓaka zaman lafiya da ci gaban ƙasar baki ɗaya. Shugaban ya bayyana haka ne a cikin saƙon tayin murna ga sabon onin Yarima Adeyeye Enitan Ogunwusi a zaman sarki na 51 da zai hau wannan gadon sarautar a matsayinsa wadda zai gaji marigayi Oba Okuna Desijuwade. juwade. shugaba buhari ya taya shi murna ganin shi allah ya baiwa wannan kujera bayan da wasu yirimomi su ma suka yi takarar neman wannan mukami wadda daga bisani masu zaben sarki suka amince masa kuma gwamna rauf areg wasala na jihar osun din ya amince da naɗin kwanaki biyu da suka wuce to za mu kawo muku maimaita shirin ciki da gaskiya kamin nan ga nazir ahmed zai taya ku hira duka haukan mai hauka cikin wata ba zai iya su haka rabo in rantse hasada ba za ta yi aiki wa haka gaskiya dokin karfe kowa ya hau ba zai yi na wa haka duk karfin mulkin mutum ku ce da shi bai na Allah wa haka ku bar agola da tinkaho ya tabbata ba za ya ci gado ba haka shugaba in mugu ne ni gare ba zan yi biyayya wa haka ina da tunani na da hankali ba zan shiga tarko ba haka ko kura ta rame karnaka ba samu raini ba haka gari in ba jama'a sarakuna ba sa iya mulki ba haka kashin gwiwar kura karnaka ba sa iya wawa wa, haka ku gayawa mai gammo duniya ba zan iya ɗaukawa haka maiki in yayi diya cikin wurin ba za ka ga shirwa ba ga ungul za ta kitso kuma kanta banga da gashi ba duk na cin kurma wurin fada ba zai tare zaki ba furci dodo mai yi ba za ya ci riba ba mai ya haɗa bari daga da idan ba shari'a me ya samu jiya rana to ba za ta yi yawo ba haka mutum yan wawa ne zauren can gaba zai gane ba haka me yasa wai duniya san musan ba za ta yi tabbas ba haka ku sanarwa mai sirfe ba za ta iya sassafa dutse ba haka aikin guguwa ta ɗaukar da karmami ce gaba haka dan ba ta shiga rumbu ba ta cici kusa dan mandawa ba haka yaya ina da uba na takama ba zan yi gadara ba haka abokan a hannun kuka hakan nake gani bai dacewa haka a kun san dan hausa ba za ya yi kama da bagwarewa haka wa ya ce muku wai sata gidan barawa ba amince cewa haka me yasa wai jama'a ba su fahimci ikon Allah wa haka kun san dan musa ba za ya jura kallon raini wa haka a kun kujuru kun san gare ba za a rasa jawabi ba haka na san dai cewa matsoraci ba zai iya yaƙi wa haka kun san rariya dai ruwa ba ta iya wa haka hakanan ranar wanka ba za a ringa koyan cibi ba haka ku cewa mai yanka ya aka yi wukar bai wasa ba haka jan kare da bakin baki ku bincika ba zai rasa cizo ba haka ajali in ya zo shi kun san mutum ba zai iya dojin ba haka ku ce babba da jaka ya zazzage jakar samu duduwa haka dan in bai ba za mu san abin da ya kumshewa haka haka ya karfe uku da minti goma na dare sashen hausa na muryar amurka ake sauraro ga ibrahim alfa ahmed da maimaita shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum kwanakin baya a cikin watan da ya shige na satumba wani ko kuma wasu mutane suka shiga gidan wani mutumi mai suna Muhammad Sani a wata unguwa mai suna Ja'en a Kano suka kashe masa amaryarsa mai suna Aisha har ma ana zargin an yi mata fyaɗe kafin a kashe ta. An ce a lokacin da aka gano gawarta an samu ƙofar gidan a rufe kuma an samu wani tsani na wannan gidan a hannun makwabcin mai gidan wanda ya ce ya shiga ne ya karbi aro a ranar a lokacin da mai gidan baya nan kuma da alamun an yi amfani da tsani ne aka fita daga cikin wannan gida bayan da aka kashe aisha 'yan sanda sun kama wannan makwabci suka kuma kama wani aminin shi mijin ita wannan amaryar aka gabatar da su a gaban kotu to sai dai kuma akwai ayoyin tambaya da yawa kan yadda aka yi aka kashe marigayiyar da kuma batun waɗanda aka kama ɗin A yau za mu fara da yin shimfiɗa da tattaunawar da na yi da ɗan jarida Abubakar Haruna Galadanci, wanda ake kira baban 'yan biyu kuma ma'aikaci a gidan rediyon Express FM a kanan Dabo, wanda kuma ba bako ba ne a cikin wannan fili namu na ciki da gaskiya. Wato al'amarin dai ya faru a akalla kimanin sati hudu zuwa biyar da suka gabata, inda a unguwar ja'in da ke nan kano akwai wani tun wato abdulzahir da kuma abokinsa muhammad sani wato kamar yadda shi da yake bayani cewar abokai ne a ranar nan da yake san saba tafiya kasuwa ma idan gari ya waye ta rufe tafiya kasuwa so shi a cewarsa gari ya waye za ta ranar juma'a kenan so ya fito ya shirya daga gidansa ya fito sai ya biyo ta gidan shi wannan abokin nasa wato Muhammad domin ya biyo masa su tafi kasuwa. To a ranar lokacin da ya zo ya kwankwasa kofa da yake a unguwar matarsa bi shi wannan kuma a gidan amata ya kwana shi a cewarsa. To ya zo ya kwankwasa kofa sai amarya ta fito ita marigayya Aisha ta fito sai take tambayarsa sai ke ce mata ai ya zo gun mai gida ne saboda lokaci yana nema ya kure musu ma za su tafi kasuwa sai take cewa ai yau ba a gidan nan ya kwana ba yana gidan wato uwar gidansa shikenan sai juya ya tafi can to lokacin da shi mai gidan wato Muhammad zo gida ya kwankwasa kofa ya ji shiru ya kira wayar matarsa wato ita amarya marga ya Aisha kenan ya ji shiru to a lokacin abin sai ya daga masa hankali ya ga cewar sun rabu da matarsa lafiya kuma a wannan lokacin a safiyar ma lokacin da ya fito daga gidan ita ainihin uwar gidan nasa sun yi waya da ita amaryar wato da safa kenan inda yake ce mata ya fito daga gidan uwar gida yanzu nan da ɗan lokaci kaɗan zai ƙara sunan gidan nasa nan dai nemi taimakon makota suka zo aka ɓalla ƙofa aka ɓalla ƙofa aka shiga kicin ne shiru ana shiga ɗaki sai ga ita ainihin marigayya aisha a kwance a tsakar ɗaki don kamar yadda su waɗanda suka taimaka wa shi wato muhammadin suka shiga eh, gidan a lokacin da ya nemi taimako makota sun ce wato ita marigayya aisha ma tsirara aka tar da ita a tsakar ɗaki amma lokacin da talatin an sa an ɗaure bakinta hannunta ma an ɗaure shi da abu mai kama da igiya haka ta baya wanda hakan yasa ake zargin cewar la'alla ko wasu ne suka hauro gidan la'alla barayi ne suka zo sata ko kuma wani abu makamancin haka da ba samu abin da suke so ba har suka yi mata fyaɗe ma da sai suka fito suka zo nan ta ga ofis ta sharaɗa wato police station suka zo suka bayyana wa 'yan sanda abin da yake faruwa nan dai aka tashi 'yan sanda da mota suka tafi gidan suka je suka ɗauki gawar wato ita marigayya aisha daga nan suka kai ta asibiti nan dai zuwa asibiti ba wani dan bata lokaci likita ya tabbatar da cewar Allah ya mata rasuwa daga nan su 'yan sanda na 'yan sanda ta jihar Kano a bayanin da suka yi mana wato manema labarai cewar da faruwar abin suka fara bincike me ya faru me ya faru to shine daga baya ai wanda suka kama ma wato shi wannan Abdulzahir abokin shi Muhammadin wato abokinsa ne kud da kud yana ɗaya daga cikin wanda suke zargi na cewar yana da masaniya dangane da rasuwar ita marigayiya aisha to sai dai kuma al'amarin a lokacin su 'yan sanda bayan da suka kama shi suka bincike suka ce ai har ya bayyana musu ma cewar akwai wani wai soja akwai wani wai soja wanda tare wanda tare suka zo gidan to lokacin su kuma da aka je kotu shi abdu zahir sai yake bayanin alamar da ya da ta kai ga su 'yan sanda sun gama bincike a cewar sai suka tura kotu a kotu sai labari ya canza, a inda a wurin 'yan sanda su abin da suka ce shi abdu zahir da suka kama ya yi tabbatar musu cewar ai ya zo wannan gidan in fact ma su a bayanin 'yan sanda sun ce a jikin wandonsa sun samu abin da sun samu spam a jiki kuma abu binciken da likita yi ya gano cewar yana da alaka da sample wanda suka samu a kamar gayya don haka suke tuhumarsa da cewar yana da masaniya wajen ita ainihin kisan ita marigayya wato amaryar shi muhammad Marigayya aisha wadda dama 'yar asalin unguwar fage ce a nan kano amma kuma lokacin da aka yi auren mai gidan nata ya ɗauko ta suka dawo na unguwar ja'in suke a zaune. An faɗi ta yadda su waɗanda ake zargi sun aikata wani abu suka fita daga gidan ne domin idan na fahimci bayanin ka lokacin da mijin ya ce shi ya iso wannan gida ya tarar da cewa kofar tana kulle ne kuma daga ciki. Eh to lokacin su 'yan sanda sun yi bayanin cewar ah, wanda lokacin da shi mijin ya zo. a yin dai akwai wani makoci da shi mijin ya fara yin magana cewar a taimaka masa saboda ya zo gidansa ya tar gidansa a rufe ya kuma kira ya kira wayar matarsa a shiru babu komai akwai wani makocinsa wanda mutumin gyaran wuta yake sai shi ya fara leƙowa lokacin da yake magana a taimaka masa a ga ko me yake faruwa a cikin gidansa shi ya fara leƙowa tare da shi har aka zo aka girgide kofar aka shiga aka ga abin da yake faruwa sai daga baya shi wannan makocin nasa sai yake bayanin cewa ai lokacin da kafin ya dawo ya shi abin da ya sani wai da yake yana gyaran wuta ya shiga gidan ya arsa ne shi makwabcin ya kware ko shi wannan makwabcin nasa wanda lokacin da shi mai gidan ya zo da yake neman a kawo masa dauki shine kaɗai shi ya fara fitowa ce da nufin cewar me yake faruwa za su zo su taimaka. Akwai 'yan sanda sun masa tambayoyi ne akan abin da ya kai shi gidan kuma abin da ya kawo maganar tsani cikin wannan magana? Eh shi kamar yadda su rundunar 'yan sanda ta jihar Kano suke magana cewar lokacin da suka kama shi sun yi masa tambayoyi na cewar me ya sani dangane da ita rasuwar wato matar makocinsa amaryar makocinsa marigayya Aisha. sai da bincike bincike sai ke bayyana musu cewar kasancewar shi yana sana'a gyaran wuta ne to da gari ya waye wajen karfe tara ya shigo cikin gidan shi muhammad ya ɗauki aran tsani kuma sai da yawa matarsa bayani abinda shi kuma muhammad ɗin yake cewa ai matarsa ba ita take zaune da gidan ba da ya san zai shiga ya ɗauki tsani ai da ya bugo masa waya shi kuma wanda makwacin nasa zai ke cewa ai wai shi a tunaninsa sanayya da take tsakanin su. ya sanya da ya shiga kawai ya gai suka gaisa da matarsa ya ɗauki tsani ya fita ɗaya daga cikin su kurda da rundunar 'yan sanda ta jihar kano suka kafa kenan na cewar shi wannan makocin nasu mai gyaran wuta shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda suke tuhuma da ainihin abin nan kisan ita marigayiya aisha har da zargin cewa kuma kafin a kashe ta sai da aka yi mata fyaɗe saboda a lokacin an tarar da ita tsirara haka zalika hannayenta a ɗaure a baya ga bakinta an sa salitif alli. Akwai wani matakin da su 'yan sanda suka ɗauka ne a game da shi wannan makwabci da aka same shi da tsani na wannan gida a waje? Eto eh ya zuwa yanzu dama su abin da suka bayyana sun riga sun gama bincike. Bincike sun riga sun gama sun aika kotu. a cikin shi wannan abdulzahir ya yi bayanin cewar su abin da 'yan sanda suke faɗa ya musu duk bayanin abin da ya musu sannan akwai wani ƙarin mutum da ya wayo soja shi ma abokinsu ne tare suka shiga gidan a shirinmu na gaba za mu ji ta bakin shi babban abokin mijin marigayiyar wanda aka kama aka gurfana a gaban kotu za mu kuma ji ta bakin mahaifiyarsa kan wannan al'amari Allah ya ji kan Aisha. Ku kasance tare da mu ranar Litinin cikin shirinmu na safe domin jin wani shiri. Kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka inda muka kawo muku shirye-shiryen nan kai tsaye daga nan birnin Washington DC a halin yanzu kuma ga Mustapha Nasir ba tsari da sharhin da wasu jaridun arewacin Najeriya suka yi a makon nan. da jaridar blueprint sharhin jaridun arewacin najeriya zai fara da ɗaya daga cikin manyan labaranta da ke nuna cewa wasu sojojin najeriya sun ci mutuncin masu sai da jaridu a garin jos tare da yaga jaridun sannan daga bisani suka zuba su a kwata a gefe guda kuma jaridar ta blueprint ta bugu wani labarin da ke nuna cewa gwamnatin jihar Lagos na shirin sayan ƙananan jiragen helikwafta guda uku domin yin amfani da su wajen farautar masu aikata miyagun ayyuka a jihar. Hukumar sadarwa ta ƙasa a Najeriya ta ci tarar kamfanin sadarwa na MTN naira triliyan 1.4, saboda ƙin yin rijista ga masu amfani da layin na MTN. wannan shine babban labarin jaridar daily trust amma a bangare guda kuma jaridar ta bugu labarin wasu 'yan kwangila ne da suka buƙaci gwamnatin najeriya ta binciki tsohon gwamnan jihar kano rabi musa kwankwaso akan bashin naira miliyan dubu ɗari biyu da suka ce suna bin jihar tun kafin shi rabi musa kwankwason ya bar mulkin jihar kano Jaridar People's Daily ta yi babban labarin ta ne da kalaman shugaban sojojin Najeriya General Tukur Burtai, inda ya ci za su gama da ƙungiyar Boko Haram a watan Disamba mai zuwa, kamar yadda gwamnatin Najeriya ta bukata. A ɗaya gefen kuma jaridar ta ce shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nufi ƙasar India domin halartar wani taron tattaunawa akan matsalar ta'addanci da kuma talauci. Jaridar Zealand da ke fitowa mako-mako ta yi wani dogon sharhi ne akan yadda al'ummomin jihar Niger suka nuna damuwa matuƙa game da dawowar masu sana'ar kabu-kabu ko a caɓa a fadar gwamnatin jihar Niger. Jaridar Leadership ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da wani rahoton da ke nuna yadda wata kotun sauraron ƙararrakin zaɓe a jihar Rivers ta soke zaben 'yan majalisar dokokin jihar guda 21 daga cikin 23 da ke majalisar daga cikin waɗanda aka soke zaben nasu dai har da kakakin majalisar a ƙarshe dai da jaridar ta leadership za mu kammala da wani labarin ta da ke nuna yadda ake fama da matsalar karancin man fetur a jihar Taraba. Jaridar dai ta ce ɗaruruwan motoci ne suka yi cinkoso a gidajen mai al'amarin da ya sa jama'a da dama ke taka da mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya to a gaida mustapha yanzu kuma lokaci ne da za ku ji kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari akwatin saƙonni. Sani Biliya da yake magana ya tuba ko kuma na da ya akan American Iran lokacin su da Hussein. Sa'ara na ihu ne bayan hari. Har yau an riga an gama kashe a za a kashe. In dai yana so ya tuba to a kasashen duniya cewa irin zalunci da suke yi a kasashen duniya ko kasashen Afirka wanda ake yi ma to su kiyaye wannan shine za a yi da haka amma dan ya wannan an riga an kashe mutane an yi al'umma a aka kashe mutanen su aka kashe saboda haka wannan ihu ne bayan hari Assalamu alaikum. Magana Bashir baka auren auta ƴan almasaranci lokacin gaban Najeriya. Sai an jima BOA. Eh, Assalamu alaikum murya Amurka. Ni ne a duniyi da gari unguwar nasara da jawo. Kuka na da mutanen nan yaya da su da a kawo wanda irin wahalar mai dan dai ba PDP zai ji mulki ba kuma da ku zo ku sa ma a gili wajen ku ɓata mulkin Buhari. to ba da mulkin buhari in ban da allah ba wanda ya ni ne na ku abin da daga gora da tsara wajen salamu alaikum sunana Umar da juma katsina na zanne cikin birnin garin katsina kuma ba na iya isa wurin janaral muhammadu buhari ko makarraban shi amma zan iya magana ta rediyo yadda za a ji ko kuma su ji mashi shawara nake so na bashi shawara kuwa ita ce yaƙi da cin hanci da nasawa kai mutane kotu ɗaure su duk ba zai tasiri sosai kamar yadda ya kamata kamata ya janar buhari ya fito da wani ƙungiya ko wani buhari foundation haka wanda duk ma'aikacin da ya gama aiki aka bincika aka ga cewa ya yi rayuwa mai kyau ko wani public office holder wanda ya yi rayuwa abin da yake da shi bai kaka karanan ya karya ba to sai a ɗaukin wata kyauta kamar Novel prize a yi mashi wannan kyauta ita za ta ɗauke mashi sauran karatun kudaden karatun 'ya'yan shi kudaden asibiti ko da za a je asibiti cikin 'ya'yan ko family din haka dai za a rika yi to in ana yin haka mutanen suna gani ce ana kula da ma'aikacin to ina ganin cin hanci da rashawa zai rage a ƙasar nan mun gode kwarai sunana umar danjuma katsina najeriya mai magana lawal abakar dinga daga sokoton najeriya ta shehu mai da kasari zuma zan bayyana ra'ayi na dangane da zaɓen shugabannin ƙasashe da an kai ƙasashe hudu na duniya watan abirkos haiti holland tanzania wanda ya yi an kai 24 watan goma 2015 na dangane da ajiha kuri'a lahiya a ƙari lahiya Allah ya tabbatar da tsayayyar demokuraɗiyya waɗanda ƙasashe naku shi ɗauki haɗurra tsakanin al'umma da al'umma masa lawal abubakar bodinga daga sokoton najeriya mai goyon bayan demokuraɗiyya na gode boa to madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. a jiya talata amurka ta yi allah wadai da mummunan harin da 'yan ta'addar boko haram suka kai a maiduguri arewa maso gabashin najeriya Tagwayen harin da suka tashi a ranakun 23 da kuma 24 ga watan Oktobar nan da muke ciki, wanda ya kashe akalla mutane 42 jikata fiye da guda 100, kamar yadda hukumomin kasar suka bayyana. Yawan amfani da yara musamman kanana 'yan mata na kai harin kunar bakin wake abu ne mai razanarwa, sannan hakan na nuna ƙazamin aikin 'yan ta'addar wajen aikata ta'addanci ga al'umma. Eh, musamman a arewa maso gabashin Najeriya da kuma yankin tafkin Chadi. Cikin masu zaben raba gardama na kundin tsarin mulkin kasar Congo suka yi rinjaye da gagarumin nasara game da zaben da zai kai ga shugaban kasar Denis Sassou Nguesso damar komawa ga kan karagar mulkin kasar. sakamakon da ya fito a hukumance ya nuna kaso 92 na masu zaben kwaskwarimar ya haifar da sakamakon da kashi 72 'yan adawa dai tuni suka juya wa zaben baya da cewa mutanen da suka fito kaɗan ne suka zo zaben shugaban 'yan adawar kasar pascal isati mabiyala ya yi kira da a yi watsi da wannan zaben da kuma aka kira na kwaskwarima Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi tir da harin saman da aka kai wanda ya fada kan wani asibiti a ƙasar Yamal, inda ya ce asibitoci da ma'aikatan asibiti suna da kariya ta musamman a ƙarƙashin dokokin ayyukan jin ƙai na duniya. Toma da da aka Allah kawo mu karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku sake jin mu da wasu sabbin shirye-shirye. Amma kafin mu yi sallama da ku muna isar da gaisuwar ta'aziyya wato ga hajiya fadimatu hayatu ati da sauran dangi da kuma antisa'a bisa rasuwan mahaifinsu alhaji hayatu ati allah ji kansa da rahama mu kuma kyautata mu karshen yanzu a madadin eh, ahmed kabara da kuma sidi kibahiro ne da kiran ɗakin shirin da kuma injiniyan mu ne sahabo imam zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.